فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين sai annabi Musa ya jefa sandarsa ƙasa sai ta rikide ta zama maciji macijiya bayyana kowa yana ganinta